da na ji ana cewa ba na ji da kunni na ba ne an ce wai an ce hukuma ta ce yau ɗaya ga wata ne akwai wanda ya ji? jiji ta ji ta ne? sakamakon a a sarkin musulmi ya faɗi to kyale kawai domin jita-jita sai ya je ka yada abin da ba daidai ba tunda mun saba dai ga inda muke samun bayani sai mu yi haƙuri sai mun samu Allah ya datar da mu sha biyu ga watan takwas miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Aliyu a Abi Talib domin ci gaba da karatun littafin al'ahazami kamar yadda muka saba a yau za mu shiga wani bangare na littafin wanda zai koya mana wankan sarki domin shi musulunci addinin na zafa ne shi yasa kaga allah subhanahu wa ta'ala yana cewa إنهم كانوا أناس يتفكرون والله يحب المتفهمين kuma ya ce wasu ya baka fasashiyar sa'annan bugu da tsari aka nuna mana annazafatu min al-imani wasahuru shasirin imani duka wannan yana nuna mana mahimmancin tsafta a musulunci ko yau kuma bayan alwala wanka za magana inda mai littafi yake cewa faslun wannan kaso na littafi zai mana bayani dalla-dalla akan wankan tsarki ya ji bulbuslu wanka yana zama dole shi ne ma'anan wajibi dole min talatake ashiya a dalilin faruwan abubuwa guda uku wanka yana nufin ka game jikinka da ruwa ko ina ya jiku kuma ka cuda shi ka yi wanka kenan to akwai wanka na ɗabi'a ko wanda akan yi don jin daɗi akwai wanka na sunna akwai wanka na dole to yau mai littafi ya soma mana bayani ne akan wankan dole wanda ko kana so ko ba ka so idan dalili ya auku na a yi wankan dole ka yi shi ne ya ce akwai abubuwa uku ta ɗaya aljanaba janaba janaba kalma ce wanda take nuna nisantan wani abu su hajju ala junubin ai ala ƙo'udin kalman junub rajulun junub rijalun junub imra'atin junub nisa'un junub wato kalma ce wanda ake istimalin ta ga mufradi da ma musanna da jam'i da kuma wanda yake muzakkar da mu'annas gaba daya kenan ma'anan kalmar nisantawa kenan kamar ana cewa idan abinda ake ce majanaba a istilahin malamai da kuma shari'a ta sami mutum to akwai wasu ayyuka da aka nisanta shi barin aikatawa ba za a sauwaƙe masa ya kusance su ya aikata ba sai har ya yi wani abu wanda shari'a kuma ta ce janaban nan yanzu ba ta wannan kenan walhaidu za mu zo mai bayanin kowanne dalla-dalla da izinin Allah na biyu sai jinin al'ada shi wannan ba ruwana da kai a cikin sha'ani alaƙanmu da shi sai dai alaƙanmu da iyalanmu amma Allah bai ƙaddara mana mu yi shi ba ya ƙaddara ma iyayenmu ‘yan uwanmu da ‘ya'yanmu mata ne su aka kaddara musu wannan kuma kamar yadda hadisi ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ko ya rubuta ko ya kaddara jinin al'ada ga ‘ya'yan adamu ba maganan yau ne ko jiya ba ko sarauniya barki su ma kafin da wasu tayi to haka Allah ya kaddara kuma Allah na hukunta abin da ya so in ba dan Allah haka ya so ba da ya so cikin kai da sai ya ce mata ku huta maza ku dauki wannan sana'a yawwa kaga kai ma sai ka rinka majanyi kana tume ko kuma dai ko always ne za ka saya oho to amma Allah bai kaddara mana wannan ba kuma su ma ba dan ba a san su ba kai na ukun su annafa annifa jinin da ke fita in mace ta haihu shi ma yana sa a yi wanka dole in ya ɗauki wannan jini wani lokaci mace kan haihu jinin ma a ce haihuwan kyanwa to ko haihuwan kyanwa mace ta yi kyanwa haihuwa take amma ba ta zuban jini to ko haihuwan kyanwa mace ta yi za ta yi wanka na tsarki ko da jini bai zuba ba matukan ɗaya sauka kamar yadda malamai suka yi bayani nan mai littafi ya ce kashi uku kila ma iya bayani har zuwa kusan dai kashi biyar domin akwai wanda ya musulunta kila ya shigar da shi a na farko a aljanaba to amma wasu malaman sukan ba shi matsayinsa na musamman domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarci sumama al'anabi lokacin da ya musulunta da ya yi wanka mai yasa saboda shi mutumin da yake babba ko mace babba in ta musulunta to kaga akwai yiwuwan ko dai ya taba aure ko ma da matar yanzu in ma bai taba aure ba tunda ba musulmi bane ba abin mamaki bane yi gantali ko ma bai yi gantali ba a ɗabi'a na baligi wani lokaci yakan fidda ruwan halitta saboda sha'awa ko a bayyane a fadake ko a bacci mafarki ga mata kuwa wanda duk ta manyanta a ita ba ma magana janaba ba har wannan jini na al'ada da muka yi magana takan yi shi kuma galibi wata-wata don haka shi ma yana zaman kanshi ne sannan akwai na biyar shi ne wanka idan bawa allah ya yi maka wafaki wanda dukanmu muna kan layi ne ba a zo kanmu ba ne eh, kullum man hafa ne. wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ka sa mu cika da kalmar shahada to bari mu zo mu ɗauki ɗaiɗayensu mu yi ɗan bayanin da Allah ya ba mu iko ta ɗaya farjana ba akwai abin da ake ce ma janaba ɗin kismani a nan mai littafi ya ce ya tafi gida biyu wato za mu iya kasa janaba gida biyu kamar yaya ya ce a kuma kashi na ɗaya ƙo'udin mani shi ne fitowar ruwan halitta daga jikin ɗan adam namiji ne ko ta mace ce amma bilasbatin mawuta da shi. tare da jin daɗi irin wanda aka saba da shi yawwa idan ba jin daɗi wanka bai waje ba wahala ya fi da shi a Allah ya kawace an kama ka ne aka lakata maka duka irin na tsiya wato dukan kawo ba wahala ya sa ka fitar da ruwan halitta ba wanka sai wankewa ba wahala ya sa ka bita ba firgici da tsagana da tsoro ne wani lokaci idan mutum ya tsorata matuƙa ya firgita ya kaɗu ruwan halittar shi na fita to idan da tsoro ne shi ma ba wanka a'a wanka na wajaba ne zarafin da ya fita cikin sha'awa da jin daɗi fi lokacin da ya fita nan bawa yana cikin bacci ne domin mai bacci yakan yi mafarki gajiya ya aure ko da su kuma ya ga yana kusantan matan a mafarki kuma ya tashi ya ga lema ruwan halitta ya fita ko kuma wata ce ko da ba ta yi aure ba budurwa ce sai Allah ya kawo mata miji a cikin bacci a yi aure ta ga suna kusantar juna kuma ta farka ta ga lema ruwan halitta na danshin shiga to duka waɗannan abubuwa yana wajabta wanka akwai wata baiwar allah da ta dogon manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa sallam Allah baya jin kunyan gaskiya shin mace in ta yi mafarki wanka yana wajaba a kanta ƙala na'am idza ra'atil ma'a annabi ya ce sosai kuwa amma in ta ga fitar ruwan halitta kenan inda mutum zai mafarki ya falka bayan ya mafarkin ya aure kuma sun tarayya da wanda ya auren ko mace ta yi haka amma babu wani alaman abin da ya fita daga halittanta ko daga halittanta wannan ba maganan wanka babu komai sai dai in za ka yi sallah ka yi alola in kana jin boli ko kina jin boli a yi a yi tsarki a zo a yi alola a ci gaba da ibada wannan kenan sa'annan kalman idan an ganuwa dama mun ce in ba a gani ba ba mafarki saboda akwai hadisi sahihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal ma'u min al-ma'i a wata ruwaya wanda ruwayar Imam Buhari, a wata ruwaya ta Imam Muslim innamal الماء بالماء wato ruwan wanka na wajaba kan mutum a lokacin da ruwan halittar ka yake ne a nan in ya zan a barci ko ya zan a tunani da sha'awa ko wasa da iyali da za ka gama wasanka da iyali da kai da iyalin ba wanda ya fita to ba maganar wanka kowane irin wasa kawai a kai to shi ruwan halittar nan ta wani hanya yake fita bijimari ta hanyar miji ya ga matarsa mata ta yi ta hanya da mijinta to yakan fita a irin wannan yanayi to idan har ya fita to wanka ya zama tilas a kan shi da kanta au gairihi kai malam ko da ba da tarayya da iyali ba malama ko da ba ki tara da mijinki ba wadda allah tunani irin na kusantar matarka ya kwashe ka kuma tunanin ya yi ƙwari kuma ruwan halittar ya fita to wanka dai ya zama dole tunda yake cikin sha'awa ne mu lura da wannan kalma da muka faɗi muke daɗa nana ta saboda innamal ma'u min al da wancan hadisi da annabi ya gaya wa baiwar Allah cewa in ta yi mafarki wanka ya waje ba gare ta ya na'am izara akil ma duka wannan yana nuna mana wajarcin wanka idan an ji daɗi ta kowane hanya ruwan halitta ya fita kun ji hanya ta ɗaya ta janaba hanya ta biyu wasani hanya ta biyu mazibul hashafati fil farji miji ya ɓoye kaciyarsa a halittar matarsa duk lokacin da miji ya kusanci matarsa inda kan kaciyarsa ya ɓoye shi a halittanta to wanka ya zama wajibi sabida sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa izal taqal khitanani wajaba al-ghusl idan kaciya biyu suka haɗu wanka ya zama dole anan nan sai malamai suka yi bayani cewa haɗuwan ana nufin mafi ƙaranci kaciyar ya zan an ɓoye kan kaciya ya zan an ɓoye shi a halittan mata da daga nan wanka ya zama waje ba wanka kawai ba duk abin da ya shafi hukuncin saduwa to ya sadu ko ya auku ya sa ga ganin misala Allah ya ji kansa yake cewa wa mujibul hashifati tujibul husilun wa tujibul sadaqa wa tujibul hadda wa tahillu liman tsallaka talatan wannan kan kaciyar da aka ɓoye shi a halittar mace yana ɗaukan hukunce-hukunce kamar haka wanka dole ɗaya kenan idan wanda ka je kuka yi wannan kusantar junan ba matarka ba ce gantalalle ne da gantalalliya, allah ya fi mu to a nan kuma ya zama wajibi a yi maku haƙi matukan kan kaciya ta shiga haƙi ya zama dole idan an taba aure duka ma'aura ne saurawa ne to a gefe su inda ta tabbata da dukkan sharuka idan ba ka taba aure ba a yi masu bulala ɗari-ɗari a taron jama'a a ce ku dube shi don allah ba ya zaci zai wannan dube shi da a duba ido a yi ya hau kan tudu saura na gangare a ga kowannan ya ishe shi kai amma girmanka ya fari tir ban sau'a gwalho Allah ya tsawake amma an ji kunya sannan a tsotsula mashi in an tsula a ce ku dure shi kaga wannan kawai ya isa wanda ma zai yi ya ga ashe akwai matsala ba a yi a cikin mu ba ba a haɗe a boye saboda ana yi ne ya zama tsawa da jan kunni ga wanda suke sanya aikata jin wannan ita ma haka za a yi maka to bayan an gama shi sai a kai shi gidan maza na shekara guda amma inda ba a san shi ba saboda bakunci ma fitina ce Allah ya haba mu da fitina sannan yana wajabta sadaki idan mutum ya yi aure ya auri mace ya zo kusantarta har ya ɓadda kaciyarsa sai ji baya santa ko wani dalili ce ta nama dai sake to in ya kashe miliyan goma ko ɗari ta cinye eh, ta cinye ba zai ce ko ya irin zalincin da wasu maza ke yi su ne laifin nasu a sanin amma duk wani kaya muhimmi da ya yi da wani abin da yake ya tsaya mata sai ya tattara ya rike ya hana duk wanda ya saki matarsa in ya sayan mata zariya da abin da ke cikin zaniya to naka ne Alluha in ka ɗauka ta yi zalunci in ko ita ta ce ba ta yi to ko ta haifi ya ga gurbin goma in ba ka ga dama ba za ka ce to ban shi kan ƙuri kenan fansan nan kuma sai inda kuka daidaita in ka kashe dubu dari uku ne wajen awon ta kashe miliyan za ki biya ki gaba in tana da shi ta ce za ta iya halal ne in kuma ka yi karincin da aka san musulmi da shi ba ta yi ba na yi in yau ce ba ta kauna na ajiye sun nuna min kauna ba komai Allah ya baki wanda ya fi ni nima Allah ya bani wanda ya fi haka ake son mu yi haka Allah domin alkur'ani yana cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta ɗanyen ganyen da aka shata aka tsotsa a baya da yawan mu in mun tashi rabuwa da iyali wannan ita ce tsinanniya ita ce yar balali in Allah ya so ba za ki samu miji ba kai kai kan baka samu mata ba za ba mutum asirin ka bane ka zaki matarka ka ana wawa mutum asirin ka ne ka kake ka ganta ballaga za ana matan tankwa ne eh ko ko sai ta tsoro ciki a dawo maka da shi eh domin in ke ciki ta ke naka ne Ba bayan shekara ji ko uku haka za ka rungumi kaddara a kirkin ka ne ta samu miki saboda jahilci ko son zirkiya kai baka ce ba ka so ko kuma bulahawa suna ta da kulli saqitin laqib duk abin da kaya wani sai gaggawa ya ce ya tafi ko ba gabani abin da ka raina ka ɗauke shi ba komai ba to wani abun wani muhimmi ne muhimmi ne aikun karanta labarin nan ko sarkin talakawa ko talauci wanda daga shi sai bante yadda ya ce ma mai gari shi ba a kashe shi kawai talauci ya ishe shi a kashe ka ce a kashe ni ce mun hmm, je ka zai kai tunani ya ce shi ba ba wani tunani ya gama aka yi aka yi ya bari ya ce shi sai an kashe shi ce to hauni da jama'an ka ku kai shi daji ku kashe ku zara kan kai shi daji za a a kai hauni yana zaro takobi sai ga wani ya keto su a ta daji yana ku tsaya dan Allah ku tsaya dan Allah ku tsaya dan Allah sai suka yi zuru-zuru suna kallon mutum rindir sai ce arziki nake roƙo don Allah a roƙe shi in an kashe shi bantan nake so ya bani in saka ce <laughs> iye 'a wanda ya fi talauci a duniya don Allah ku kyale ni na gode Allah saboda haka duk abin da kake ganin ba ka san shi wani yana wani yana na haka da Allah mu canza tunani ya kamata a irin tarbiyyar musulunci in miji zai rabu da matarsa to yi mata wani kaya kamar yadda yake kayan toshi wa mace uhun na umarni ne na ubangiji sannan ka sama mata wani ɗan abin da za ka ba ta dannan ƙirji na kuɗi da ɗan kayan shafa saboda in ta gama idda ta ɗan yi ƙyalƙyal yadda nan da nan wani zai ɗauke haka musulunci ya ce mu a zauna a yi majuna addu'a ka ambaci alkhairanka ka ambaci alkhairanka ce to Allah dai ya kawo iyakan aurenmu ba don ba shi da kirki ba ba don ba shi da alheri ba ita ma ta dan zubar da hawaye sannan to Allah ya baki wanda ya fi ni kuɗi ya fi ni ilimi ya bi ni tausayin rike ya mace ya fi ni kaza da kaza da kaza da kaza ita ma ta dan fashe da kuka ta ce Allah ya baka wanda ta fi ni kwamitiya wanda ta fi ni kyau wanda ta fi ni sa'a da shi idan yau aure ya abu musuluncin ba shi tsakaninku almusulimu fa la yu'minu ahadukum kai ya abin da za mu duba kenan mai waɗannan abubuwa ba ka kakkaɓo mata kaya ka biyo ta da duka a titi ba tana tsinanne tana tsinanniya wannan ya ja mu ne a kan cewa yin wannan ɓoye hashafa yana ta haƙi kuma yana halatta ma na hudu kenan yana halatta ma wanda ya yi saki uku ya koma da ita in ta gama gida, in hakan ya auku da can saki uku ne a gidan mijin da ta fito to za ta zo ta yi istibhari kuma wancan da ya sake ta uku yana iya kashe aurenta saboda mai ta yi aure an samu magibul hashafaki Shikin, kun ga waɗannan abubuwa muhimmai ne kuma abinda mai littafi yake so ya nuna mana bari in yi ɗan tarhisin shi kamar haka wato janaba na zama wajibi a yi mata wanka a lokacin da mutum ya sadu da iyalinsa ya fi da ruwan halitta mace da namijin duka ko ya mafarki na biyu kenan ya fi da ruwan halitta na uku ko ya zauna yana tunanin iyalinsa ko a gida ko a wajen aiki ya tuna madam sha'awa ta yi ƙarfi ya fi da ruwan halitta duka wannan yana wajabta masa wanka in mace ce yana wajabta masa wanka amma banda inda ruwan halitta ya fita saboda wahala ko tsoro da firgici a nan ba maganan wanka sai dai a wanke kazanta sannan wanka yana wajaba a lokacin da ma'aura suka ga junansu amma ba wanda ya fi da ruwan halitta shine wancan hadisi izan taƙal fitana ne wa jabal da hadisin da yake cewa iza jalasa baina sha'abi hal arba ha a wa jabal idan miji ya kasance ya zauna tsakanin matan ka hudu ya wahalar da ita amma ba ruwan halittar da ya fita wanka ya zama waki wannan da abin da ya shafi alaƙar miji da mata kenan wanda yake sa a yi wanka dole wa ma'a fi manami ka annahu jami'u amma wanda ya ga a cikin baccin shi ya yi mafarki yana ga cewa ga shi ba kamar yana tarawa da iyali ko ma ba iyalin ba walam ya haruj min humani amma ruwan halitta bai fita daga jikinsa ba falashai a alai to wannan babu koni da babu wani abu a kansa kun ga fitar ruwan halitta yana ɗauke da hukunce-hukunce fili kun san mutum in ya fi da shi da gangar da azumi azumi shi na ƙashi kuma a mafi yawan lokaci ya wajabta masa kafa to amma a bakki ko da da sha biyu rana ne a watan ramadana ba ka da aibi ba ka da laifi sai dai ka yi wankan tsarki kawai ya fita ko ruwan halittar bai fita ba fala shai a laifi. babu wani abu a kansa in ruwan halitta bai fita ba babu wani abu a kansa na wanka wa man wajada fi bihi maniyan ya bisa amma wanda yake ɗauki wandon shi haka ko ya duba wandon shi sai ya ga busasshen ruwan halitta ina hukuncinsa la yadri mata asabahu bai iya sanin yaushe ne wannan ruwan halitta ya same shi ba to abin da ya wajaba a kansa iktasala sai ya yi wanka wankan tsarki sannan wa a ma tsalla ya mai da abin da ya sallata min ashirin naumatin nama daga baccinsa na ƙarke da ya yi domin sai ya ƙaddara ya yi mafarki a wannan baccin amma bai iya ganewa ko tunawa ba allah bai an karar da shi ba da za a ce ya yi baccin yini kuma tsakanin azuhud da la'asar ne sai yanzu ya duba ya gani to zai mai da azuhur zai mai da la'asar kenan da magariba shine ake nufi ana cewa sai sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu wata hana ya ga irin wannan ruwan halitta a jikin shi sai ce allah sarki umar daɗi ya samu jijiyoyi sun saki kenan ruwan halitta ya fita ba mu sani ba sai wanka ya sake sana wallah ba a malafiyar wai ko shi a nan mai littafi ya ɗauki janaba ne ta bayani bai maganan jinin al'ada ba kuma bai yi maganan jinin haihuwa ba amma ya nuna mana fitan ɗayansu yana wajabta wanka to jinin al'ada jini ne na ɗabi'a malamai sukan ce masa damun tabi'iyyun ba cuta ba ce balma fidda cutar yake ba aibi ba ne balma raba mata da aibi yake jinin al'ada mun yi bayani cewa jini ne da allah ya wajabta shi akan duk wata 'yar adam mace kuma galibi akan yi shi wata-wata wata-wata kuma mafi yawa bai wuce kwana bakwai mafi yawan mata daga bakwai ne zuwa kasa akan samu waɗanda sukan tsallake haka jinin al'ada jini ne wanda ya kan saba madabi'arsa shi yasa mafi yawan malamai suka ce bai da zamani katamanne bai da lokaci iyakantacce abinda suke nufi da wannan kalma zai iya yiwuwa mace ta saba duk wata sai ta yi wannan watan sai ya zo mata har biyu kaga zamanin yin shi ya canza ko ta saba duk wata sai ta yi a wannan juyin sai ta ji shiru kuma ba ciki ba ne sai bayan wata na biyu ya dawo kunga ya canza zamanin shi haka nan lokaci wanda ta saba tana kwana biyu zai iya zuwa mata kwana uku wanda ta saba tana kwana uku zai iya dawowa kwana biyu duka in mata kun ga wannan ba aibi ba ne duk malamai sun bayanin haka na kokuwa galibi jinin al'ada yana daga cikin alamomin da in ba a gan shi ba mace ta samu ciki shi yasa matar da bata taba ciki ba sai a ce bata taba ganin batan wata ba malamai suna cewa cikin hikima ilahiya zarafin da mace ta al'ada kamar masana'antar da ake samar da zuriya yaya an yi mashi tattali ne an mashi tsari saboda haka ko da yaushe kuma tana iya ɗaukan ciki in kuma ta samu ciki sai a tsaye da wannan jinin al'ada sai wannan jinin al'ada ya juya ya zama ɗaya daga cikin abin da ke samu na rayuwarsa mansa kenan da kuma abin da take ci na abinci na yau da kullum Allah wa'ala amma ko ufaimin allah ya ke kansa yi wannan bayani sa'annan shi ya sa ka ga mace mai ciki ba ta yi amma nadiri jefi-jefi akan samu mai ciki ta yi a nan in mai ciki ta yi al'ada malamai suna da fahimta biyu akwai waɗanda suke cewa jini ne kawai na lalura ba al'ada ba ne akwai waɗanda suke cewa a um, in dai duk tufofin jinin al'ada ya bayyana game ta to jinin al'ada ne mai tufofin jinin al'ada yana da sauri yana da ƙarni bai jaskarewa kuma bugu da tsari jini ne wanda yake salon yanayin fitan sama daban ne kuma bai da haske yana da duhu ba kamar jinin jikin ɗan adam ba ne to in ya cika sharuɗansa to wannan jini jinin al'ada ne hukuncin sa hukuncin jinin al'ada babu bambanci har ila yau jinin al'ada aka liƙa masa wasu hukunce-hukunce na ba za ta yi sallah ba an yafe mata ba ta sai azumi ba amma za ta biya mijinta ba zai kusance ta ba har sai ta gama jinin al'ada din nan kamar yadda alkur'ani ya karantar da mu yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidi fala taqrabuhunna hatta yatahharna فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله سنة تنبيرك game da matan da suke al'ada shin a yi mu'amalan auratayya da su a kusance su shin a ci abincinsu shin a yi hudda da su domin yahudawa su suna cewa ba ma za a ci abincin mai ginin al'ada ba annabi sallallahu alaihi sallam sai aka saukar da wannan aya aka ce suna tambayan ka game da matar da take al'ada to amma ku sani al'adan nan zarafin da ake yin shi kazanta ce da aka ku nisanci matanku a lokacin da suke al'ada kada ku kusance su a sai sun yi tsarki duk wanda ke kusantar matarsa tana al'ada da shi da ita akwai yiwuwan cututtuka su kama su masana sun fitar da cututtuka da dama cewa masu saduwa da juna ana al'ada to maza yau da yawa allah ya tsawaki suna yin wannan sana'a don muna samun fatawan mata da yawa a kan wannan wai waɗanda suke ganin suna da wayo sai su sa na roba sai su jema matan suna al'ada to da ke da kika yarda da shi da kuka yi duka kun yi ma Allah dai fa'atazulin nisa a filma mahili Allah ya ce ku kaumace ma mata a lokacin da suke al'ada fala takrabuhunna hatta yatafaharna kada ku kusance su sai sun ɗauke daga jinin al'ada din nan fa iza taqasarna idan suka yi wanka Allah ya ji kan imamu mujahid ya ba da ma'anan bambancin fa'ataziluhunna hatta yatafaharna da kuma ta fa iza taqasarna yace fa'ataziluhunna shi imamu mujahid almajirin abdullahi dan abbas ne allah ya tsara masu yarda ya ce jinin in ya shi shine Hata ya tsakarna sai za ta tsakarna kuma in suka yi wankan tsarki ba da an gama al'ada da jini daɗe-daɗe ba a yi wankan tsarki ba ka ce kai haɓo ne kai ba za ka iya haƙuri ba minti nawa za ka yi wanka minti nawa ne saboda ka yi ce faɗi za ta tsakar na dinnan ana nufin faɗi za ta tsakarna to fa a na min haifu a ba, sai ku zo mu'amalar ku ta inda Allah ya umarce ku amma yanzu mutane sun zama dabbobi har ma sun bi su lalacewa sannan kamar yadda muka sani jinin al'ada yana hana shiga masallaci a wajen mafi yawan malami yana hana ɗaukan alƙur'ani ina jin mun maganan alƙur'ani makon da ya wuce da maganan magabata akan ma in ba ka da alola ba maganan ma jinin al'ada ba to yana da kyau irin waɗannan mu rinka girmama su wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa Allah ka ba mu ikon yin haka sa'annan jinin al'ada yana hana tsawashi amma bai hana duk wani aikin haji illa tsawashi kawai wata rana annabi ya sami aisha radiyallahu ta'ala anha a hajjin da suka yi tana kuka Sha a kukan me kike yi abin naki ya zo ne ta ce e ta sosai duk abin da alhazai ke yi ke yi gairan Allah ta tsofi bilbai sai dai kake tsawaki maka'aba yawwa sa'annan mun san hanyar jinin al'ada ta shi ne ake samun tantance abinda ya shafi istibari na daga cikin hanyoyin da ake tantancewa kuma har in mace na al'ada in ba ciki take da shi ba shi ne hanya alwaki wanda za a yi canjin hannu idan an yi saki sai ta tsarki uku ta yi jini ta sarki ka sake ta yi sarki ka sake ta yi sarki sannan kuma duk wanda zai aura ya yi aura wannan alama ce na cewa ba cikin wani in ta je gidan wani sannan kuma alhamdulillahi kamar yadda muke faɗi yanzu ilimi ma ya gano cewa wannan shi ke kashe ƙwayoyin sufofin halittan da ka tsoma mata wanda yake in ka je ta auri wani mijin ba zai haɗu da nashi ta yadda har zai haifar da cututtuka ba domin ilimi a addinance a zamanance ya gano cewa kun san ɗan adam yau in mutum yana da mace suka haihu ma za a iya gwaje-gwaje a gane ɗan shi ne na hakika ko ba ɗan shi ba ne ba akwai wasu ƙwayoyin sufofin halitta ne wanda in kana tarayya da mace kake zuba mata to abinda bincike aka gano shi ne. waɗannan ƙwayoyin sufofin halittar ba sa mutuwa su daina aiki duk da suna jikinta, amma ba sa daina aiki sai ta yi jini uku ba a taɓe ta ba inda duk ta jini uku ba a taɓe ta ba to sun mutu gawa ne a jikinta don haka in ta canza miji shi ma zai zuwa mata nashi bai karo da na tsohon miji ba idan ko mace tana mu'amala da maza biyu ko uku ko sama da haka ko ballaga za kullum sai wanda kasuwa ya kaya to wannan ya zuba nashi wannan ya zo ya zuba nashi wannan ya zo ya zuba nashi to shi ne za su haɗu su yaƙi juna sai su haifar da bayan cututtuka daban-daban kamar na'urar nan ne idan kana zuwa kana zuba bayanai duk kowa ya zo da nashi ya zuba bayanai ko ya ɗibi bayanai nan da nan kwamfutanka malami kwamfuta na hakuri da wannan sai ta kwashi bayan kawai shi ya sa malamai suke cewa ciwon zamanin nan hiv har ma da S ɗin in yi kauri ba yadda za a yi wanda ya yi auren sunna sai auren sunna su kamu da shi in dai ta hanyar dama mafi fikin hanyar da ake kamuwa da shi hanyar jima'i shi ne farko to ba yadda za a yi a auren suna a kamu da shi kaddara ta auri mata ɗari a rayuwarka ko mace ta auri maza hamsin a rayuwarta muƙaddara amma a kowane aure tana istibrari sannan mijin da ta aura kuma ba gantalalle ne ba kuma bai auro ganta da biya ba to ba wanda zai kamu da wannan cuta ba zai kamu da shi ba ce ta alkur'ani cikin suratul mu'minun yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن اعتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون menene kacce kafin famma Allah ya yabi wasu nau'in mutane ce su 'yan aljannan firdausu tuwane ne daga cikin sufansu aka ce waɗanda suke kiyaye mutuncinsu ba sa gantali da shi matansu da mazansu idan ka ga wani abu ya auku matarsa ne ko mijinta ita mata ko kuma in lokacin bayi ne yana da baiwa Allah ya ce anan ba zargi amma duk wanda ya ƙetara matarsa ko matar da ta ƙetara mijinta ta je ta auka ma wani ballagaza ko kai ka auka ma shadda ce ga waɗannan su ne aduna masu ƙetara halal tsayin suke zuwa haram hadith hadith ne saboda haka duk cuta za a ke fitowa da shi wannan kenan nifas kuma da al'ada hukunce-hukuncen ku ɗaya ne sai dai lokacin da daɗewansu ne ba ɗaya ba ba ɗaya ba amma abinda haida ke hanawa nifas ma yana hanawa abinda aka sauwake mai haida ta yi an sauwake ma mai nifas ita ma ta yi ina bin kila wannan zai wadatar ba sai mun sake wani bayani a kayi insha Allah ta'ala ya kawai mun bayani wanda ya mutu wajibi a masa wanka idan muka ki wanke mu mun yi laifi na karman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam kan da ta rasu annabi ya ba da umarni mata wanka da sauran musulmi duka ana yi musu wanka Allah ya sa mu cika da imani sannan wanda ya da shi kuma ai ana ɗaukan yana da janaba ne ko tana da janaba ko kuma ai ta taɓa al'ada ko ma kila ta taɓa haihuwa kafin musulunci ba ta san wannan ba ba ta yi wannan ba na haka ta yi wankan sarki sai akan kira shi a hausance wankan shiga musulunci نكتفي بهذا إن شاء الله in kuma da wasu دوت أنقبوا don wannan suna da faɗi sosai amma a takaice dai mun wadatu da wannan kuma ina jin wannan satin za mu tsaya ko saboda sati mai zuwa muna jin ƙanshin sallah ne Hira ga yawan mu an je siyo maguna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Eh. Eh. wace mazahaba kenan mutanen afghanistan a wannan kila waɗanda a cikinsu ba su da ilimi ne kasan da al'umma in aka je akan samu wasu ba su da ilimi in baka misali da mu wato al'umman hausa filani an yi lokaci wanda kila har yanzu akwai irinsu mutum lafiyayye garuwa a sama garuwa a bokiti garuwa a famfo gashi a rijiya amma in zai sallah sai ka ji ya bugi kasa, haka ya ce shehu ya roƙa mana ba zai alola ba kuma ba wai rashin lafiya ba zai yi wanka da ruwan sanyi ma to kaga in aka gama yin haka wanda da su ba za a ce wannan wata mazahaba ne na magabata ba illa rashin sani ya sa suna aikatawa to kuma jahilci mugun ciwo ne mai illar kisa don haka irin waɗannan mutane ina kyautata zata mashin sani ne kamar yadda ne misalin waɗannan amma babu wata mazhaba da ta yi irin wannan fatuwa musamman ga abinda alkur'ani ya ce fa'in kuntun junuban fasaharu ma damar janaba ta same ku to wajibi ku yi wankan ƙarfi. ga waɗancan hadisai da suka nuna mana hanyar aukuwar janaba yakan zo ta hanyar fitar ruwan halitta yakan zo kuma ta hanyar saduwa da iyali izalta khalqi tanani wa jabal ghusl idza jalasa baina sha'baha al fa ajhadaha wa jabal to duka waɗannan abubuwa su ne hakika rashin sani kuma yakan sa mutum ya yi abin da ba daidai ba ko san zuciya Allah ya raba mu da duka amma wannan a duniyar musulunci dai wanda ake ikirati da su babu wannan wanda kaga ya yi kuskure ne allah ya raba mu da kuskure na hmm. matar da take jinin al'ada ta musulunta za ta anshi kalmar shahada ba maganan wanka a wannan lokaci har sai ta gama jinin al'ada haka matar da take jini na haihuwa kai musulunta kuma sallolin da suke wannan tsakani har ta gama jinin al'adanta babu abin da ya shafe ta ma'ana kamar yadda aka ɗauke sauran musulmai mata ita ma an ɗauke mata daga lokacin da ta yi tsarki daga lokacin za ta soma sallah idan da azumi ne to kamar yadda wanda take al'ada ko nifasi za ta biya azumi ita ma za ta biya idan ta zo wankan nan wankan nan kawai za ta yi dama shi wanka ana yana daga cikin abin da ake niyya a haka kowane irin wanka da wanka inda dai wanka ne eh, matar da take da janaba kuma jinin al'adarta ya zo wannan matar kuma ta musulunta din ta kudita a zuciyarta lokacin wankan ƙarfi, wannan wankan duka take yi wanka ɗaya ya wadata ta ita dama mun ce a yi wankan shiga musulunci da yaro zai musulunta ba a cewa yi wanka sai wanda ke bali Allah ya dace da mu Na? na'am E. eh gaskiya Hmm. Hmm. gaskiya ne domin wanda take ba a tsaya ma namiji ɗaya ba kwashe-kwashe ko yaye-yaye da namijin da bai tsaya ma mace ɗaya ba kaga ai ita ta zama shadda ne matar da take bin maza shadda ce shi kuma mai bin mata daban-daban mai nutso a shadda ne shadda ko ai matattaran alloba ne mai nutso a shadda kuma ba yadda zai iya fito da talwada eh sai dai tsubobi ta hanci ta baki to ko wannan bai ishe mu ba duniya duka Ta yarda gantali abincin ne abincin ne ta duniya hata duniyan kajincin da suke cewa a dokan kafansu ka laifi ne kawai in kai zina ta hanya uku ko ka namiji ta hanya uku ko suka yi madugo ta hanya uku shi ne laifi amma ba haka ba ba laifi ba ne hanya ukun da suke istisna'in ɗin shi shi ne ka yi shafi shi ne ka yi laifi amma inda yaddan ƙato da ƙatuwa ne ko ƙato da ƙato ko ƙatuwa da fiƙeƙiya duk ba su laifi ba kaji ko ko kuma ka yi da ɗan ƙaramin yarinya wanda ba ta kai sha takwas ba ko ƙaramin yaron da bai kai sha takwas ba to ka yi laifi ka taka ƴancin yara ko kuma ka yi da matar wani ba da izinin shi ba na ukun ke eh, ɗaya aiki na ukun yana da harbi in ba da izini ki ba kai da matarsa to yi ne amma in ya yaddan maka shi kenan ittifaki ne tsakanin ku ya yadda eh, su da suke ba da matansu aro a je picnic a tafi daji shakatawa an ne ko na ƙasan nan ne ya damu eh, kwanan ba na ke shaya akwai annan a ƙasan nan wajen kan filasho ɗin nan kaduna kaduna wanda in mutum ya zo yana da budurwa mutum da budurwar yarsa cikakkiya ya shekara ishirin ko zama da haka sai ya zo ya ce a bashi in ya bashi sai ya ce to ka yi a hankali eh, ga ta nan ka je ka yi a hankali to ko wata biyu ko uku ya ya dawo da ita in dai bai dawo da ciki ba ya yi a hankali in in ciki ne to to bai yi a hankali ba ya yi laifi saboda haka za a kai tulun giya nawa ne da alade ko da kuma wasu 'yan kudi shine shari'a a karke kuma a tsawon masa aure ai akwai waɗanda yake ko a ƙasar nan idan ka je bakunci wajen da sai su ce bari muna zuwa ba a banka kai kaɗai ba abokin fira ba sai turo ya shi tuje kiya ko kuma matan shi na wasu musulman ma suna yin wannan ayya saboda Allah ya sauke Allah ya gane bisu musulunci musuluncin gaskiya to kun ga irin waɗannan abubuwan suna aukuwa to amma su dinnan sun ji kowa kokawa a yanayin da ake ciki sun ji kowa kokawa saboda yan Allah ya sa doka wallahi sai ma ka ga amfani shi a kusa-kusa kafin ka koma kiyama ka ga amfani shi fyaɗe ina ya fi yawa kashe mace ina ya fi yawa gantali ina ya fi yawa so shugabanninsu ba ku ji inda ake masu tsere ba su clinton sanda yake shugabanci wani irin ƙerere ne ba a yi ba da shi da louisa ne kowa ce ke eh monica luisa ko luisi wani irin terere ne ba a yi ba wasu sun tashi labarin su ce ya ɗanɗana wasu su ce ya lasa wasu su ce ya ɗana sai da aka girgiza kujerar shi an yin za ka ina da littafi ma a kan wannan to haka abubuwan suke malam abin ba daɗi abin ba daɗi yanzu kai ka je amerika annan nan ka cewa bai taɓa gantali ba ba za a ce babu ba amma dai sai na jiri eh? sai eh, su kan zuma an aka samu irin sukan jinjina masu shi wannan da ke mulkin yanzu menene mata nawa suka ce ya yi gantare da su dama shi babba ne akan ayyun aka ce maye ne lafiyayi <laughs> ah, wa salam wa salam eh hmm. a ita ba a kai ta ta samu sauki a nan kai wato ina ganin dolancin mace yawan ba doluwa ba su kwance makaso rani a titi a wawu ya kenan kuma aka je aka dawo duk cutar na kanta ko ciki ta yi inda cewa ne ne sai ban kaɗa mata zaki da ce dan ka zan cikin mata sun ne ko kuma ya gama lalata ta bace ciki ba da sunan zai aure ta in yi maganar aure in kai maganar aure ya bushe da dariya ce jin maima da niwawa in aka wanda zan aura sai 'yar iska ta suke su wai ya rasa wanda zai aura sai 'yar iska to shi kuma ɗan gogowa ne ko gosa mai ya zama musulmi ku dubi irin waɗannan kalmomi wallahi a maina hankalin mata ku yi hankali hankalinku ya dawo jikinku a gani kuma yanzu abubuwan sun tsananta hatta masu zuwa neman aure yanzu dan fata wannan da muke haka za ka ji ana ta magana alaga ba kai malam saura sati biyu a daura mana aure ga shi ya zo ya muka yi kaza ga to yanzu ya auren mu wata ma cewa ta yi ana gobe Ya kaji malam gajin hakuri ana gobe za a daura muku aure ka kama yar mutane to to matasa kun dai ji abin da ke a wallahi ka ai nadama yawa kada a je ana nadama a kiyayi taba ƴaƴan mutane ba a awa ba yawa da ganga hannunki ake somawa to ga hannunta kai ne saboda Allah an taɓa jefa garwashin wuta a kasan auduga an zauna lafiya? a ba zai yiwu ba ya kuma da ya ga hannunki to-to-to ce a kayi yi haƙuri lokacin ganin hannu bai yi ba ya ce maki 'yan ƙauye ki ce hmm, na yadda a yanzu 'yan ƙauye ne amma yan lokaci ya yi in ni 'yan ƙauye ne ka gani ki gaya mashi wannan kiri-kiri ya nemi ya kama kiki yanka ihu ka zauna lafiya ai da yawa sukan ce wai kunya da jin nauyi sun kasa yin matsaurayin magana har yaje ya kama su da yawa suna faɗin wannan inda ya zo da guduman wuta ne za ki ji kunya da kyale ya wannan a zo da guduman wuta ya bi abinda kuke yi sauƙi Allah dai ya kare mu ya tsare mu ya tsare mana imani mu tsaya nan ban sani ba kun ga sallar layya ne kuma akan yi baran naman layya ko za mu bari ne sai zafi na saman an yi sallah ko ko da an yi sallan ne za mu dawo ba cinye naman ba <laughs> an gane bi na domin ina tunanin kamar mu bar satin farko mu bashi inda yake gutsararre ne kuma mafi yawa mukan ɗan yi fassarar hudu ba kuma a irin wikiyan ɗin ne ba mu san yadda zai kasance ba a wasu angoyi kaga kila talata ko laraba ne wallawa alam sallah to kaga kwana biyu uku allah ya sa mun dace mu dai bar shi sati na sama eh, zai fi tukuni ba a zo a yi da kwakwata eh, Allah ya sa muna rayayi ya sa mu yi sallar lafiya ya ce mana zunubanmu ka gafarta mana laifukan mu Allah ka sa goben mu ya fi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyar ma in akwai wata cuta a jikin mu ba mu sani ba Allah kai mana maganin ta Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci cikin sauki Allah ka ji kan magabatan mu na kusa da na nesa majinyatan mu asibiti da gida duka Allah ka ba su lafiya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa jibna lana fi ashwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk